والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الإجارة قال باب كسب البغي والإماء هل ينزو أتكم littafin da yake magana akan wato dai biranci mala ya kawo babi ya ce babin wato kudi na mace mai zaman kanta ko kuma baiwa da za a ɗauke ta ta yi aiki na zaman kanta ko kuma ka yi waka a biya ta wannan ai laiburanci ne to shin wannan irin laiburancin ya halatta kamar yanzu misali a zamanance ta iya cewa mutum ya bude gidan mata masu zaman kansu ya ɗauke su ya sa su suna abin da suke yi suna biyan shi kuɗi ai kamar laborori ne ake ɗaukan su kamar yadda ake cewa sex worker yadda yanzu ake ɗaukan mutane mata a yi safaransu zuwa wata kasa a biya musu kuɗin passport da kuɗin visa akan cewa za su biya ko a laboranci ne to ya halaccin wannan kusan ka kalle shi a babi an kawo shi a irin wancan zamanin karkace abin ya wuce karka ce abin ya wuce wannan shine abin da shari'ar musulunci ya zama ta yi fice da shi domin shari'a ce da ta shafi kowane lokaci da kowane zamani duk yake waɗannan hukunce-hukunce sun sauka a wancan lokaci amma har yanzu kaga ga inda za su iya shiga wajen wato bayani na halaccin yin wani abu ko kuma haramcin yin haka ai yanzu ana samun ejen ejen ko a da dai wanda ya fi shahara shine irin masu kai takarun mata mata aka samu mace ce za ta biya mata da yawa za ta musu passport za ta musu visa za ka kai su saudiya su je su yi zaman takaranci ko suna zama suna biyan ta me suke a can me suke a can Allahu ala? suna wanke-wanke ne ko wanki ne ko shara ne ko duk dai abin da suke a muhim ne biranci ko to amma wannan shi surar shi shine macen da za a ɗauke ta ka dinga ba da kanta abin da ta samu ka dinga biya wannan laburanci to wannan haramun sawa'un a wannan macen mace ce wacce take ya ko kuma baiwa ce kuma Allah madaukakin sarki ya haramta zina ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila cewa kada ku kusanci zina domin wato alfasha ce kuma mummunar hanya ce haka na Allah madaukakin zargi ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bighai kada ku tilasta bayin ku mata akan wato zina in aradna tahassunan in har su din masu kame kai ma'ana sun yi miyar kame kansu to bai halarta ku turka su ba su ce sai sun yi zina wanda bayani akan wannan ayar zai zo قال رحمه الله تعالى وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية sai daga cikin tabi'ai wanda shine Ibrahim an-Nakhai mala yace ya kyamace an ce kariha kamar haramci ne ya kyamace ah, lada da za a bayar na mai kukan mutuwa ta iya yiwa mu ce ya za a yi mai kukan mutuwa ai akwai sa musamman a wannan zamanin ka tafi kasashen turai idan mutum an mishi mutuwa ba yi da wanda za su mishi zaman makoki akwai da ake kiran su mona su aikin su kawai su sa bakajen kaya suna da motocinsu su zo wajen dawo shi su nuna alhini da bakin ciki ya biya su sannan aiki ne <laughs> amma dai ban san kowanne ya shigo cikin nan ba kasan kasashen mu ba amma dai a turai wanne ya dade suna nan ofis ne da su da motar su zaka ganta baka da bakaken kaya suna da mata da maza wanda za su sa wannan bakin kayan su zo in ba da wanda za su mishi kukan zaman makoki su za a biya su musu to kaga wannan kamar yadda nake faɗa ke nuna wato fadi na shari'a tun a wancan lokacin magabata suka yi maganar ashe abin yana nan kuma zai taho a same shi don haka wannan haramun ne mutum ya yi makoki ya yi zaman makoki a jiya shi wannan haramun ne ya ce wani muhanniya na a mun yi wannan babu mun yi shi a baya ai mun yi shi a baya ai eh. kala wani mughanniya da kuma ne waka a nan ne yan arewa da hausa waye da waye za su shigo a ɗauki mace ta zo ta yi waka a biya ta ko a wajen biki a ɗauko mai waka ya zo ya yi bije a biya shi duk ana yi ko to haramun bai halatta ba saboda ita kanta wakar ai haramun to ina ga me yi ne kuma ana yana na cin al'umman mu da yawa duk sanda aka yi biki yanzu ana ta dauran aure zaka ga an ɗauko mawaki za a ɗauko mawaki namiji wani lokacin za a ɗauko ma wasu suna nan maza ne da mata zo su yi rawa su yi waka ko a'a ɗan siyasa ne zai taron siyasan shi ya ɗauko hayan wata ta mushi waka ko ya ɗauko hayan wasu su mushi waka duk ana yi ko wannan haramun bai halatta ba wa qaulullahi ta'ala yake faɗin Allah maɗaukacin sarki da yace wala tukrihu fatayatikum 'ala al-bidha'i in aradna tahassunan litabtaghu 'arada al-hayati ad Duniya wa man yukrihunna fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim wa qala mujahidun fatayatikum ima'ikum ah, wannan yace da faɗin Allah madaukakin sarki wala tukrihu fatayatikum ah, wannan aya ta sauka ne a Madina akwai shugaban munafukai, wanda shine abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafukai. yana da wasu bayi amma bayin musulmai ne mata to sai ya tura daya ya ce ta je ta yi zina to tunda baiwa ce ba ta da ikon kanta da ta je ta yi sai ta zo da wani bargo mai kyau da aka bata sai ya ce ta sake koma ta ce ina ta ba zan dawo mana ita ta mace abu yau kuma ya ce ta je ta yi sai ta je ta kai koce wajen wasu mutane daga cikin mutum Ko sai Allah ya saukar da wannan ayar Allah ya ce wala tukrihu ku. kada ku tirsasa bayin ku mata <clears throat> alal biga'i akan wato lalata in aradna tahassuna matukar su ɗin nan masu kamewa ne suna nufin kame kansu A wannan ba yana nufin in ba su da niyyar kamewa kuma ya halatta ba a wannan an yi bayani ne saboda al'asu cewa mace ba ta ba da kanta In gane ko su a wannan lokacin sai dai in matsa ta aka yi musamman baiwa to sai aka yi gini kawai akan wannan ma'anar tabbata ko arabal hayati duniya don kuna neman wani abu na ladan duniya wanda ba mai yawa ba Allah ya ce wa man yukrifunna duk wanda ya kirsa su suka yi wannan abin فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن to bayan in sun aikata din to lallai Allah ya gafarta musu da su ba su yi haka akan zafin kansu ba takura su aka yi wannan ikra ne da aka kirtasa a musulunci ko abu ne aka sa kai na laifi wanda ba da niyyar ka ba to Allah bai kama ka da wannan to shine Allah ya ce ya gafarta musu in sun yi wannan abin amma kar su kuma kuma saboda haka wannan ayoyin sai suka sauka akan shi abdullahi ibn ubay ibn salud to kaga wannan ayar ta haramta yin haka din ko don haka ko waka ko kukan mutuwa ko wani abu makamancin wannan haramun ne a dauko wanda zai yi su a biya shi wannan leburanci ne da shari'a ba ta yarda da shi ba da haka waɗanda suke aurace aurace sai su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki kuma a cikin al'umma mu yana wahala ka ga an yi ba a ɗauko masu waƙa ba da masu kiɗa ba to wannan haramun ne babu kyau قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البذي وحلوان الكاهن قال yace wannan hadisi ne na Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan wato cin kudin kare mutum ya je ya siyo kare ko ya sai da kare wannan haramun ne wannan kudin hakanan da abin da mace mai zaman kanta za ta yi don ta samu wani kudi shi ma haramun wa hulwanun kahini da kuma kudin da ake biyan dan duba ko boka ko dan tsubu wannan duka haramun ai ne mutum zai dauke shi ko daga can abuja sai a zuwa dauko wani mutum a je a kama mishi wakil a ce ya yi wani aiki za a biya shi haka ne ko a manyan garuruwa ake musamman in ana neman wani wata kujera ko wani matsayi sai a ce a ji a ɗauko malam wani a zuwa kama miki hotel mai kyau a ajiye shi a ba shi abinci mai kyau da komai shi ya aiki ya aiki a biya shi wannan aikin haramun wannan aikin haramun قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء كما قال صلى الله عليه وسلم يا يهني أكن واتو باي أساسو سجيسي يزنا دنس سامو فجيس كاو وانا حرام منه قال رحمه الله تعالى باب عقد الفحل malam ya kawo wannan babi shi ma har yanzu a cikin leburanci yace ce babin wato kuɗi da za a biya na dabba musamman in dabban nan namijin dabba ne je yi barbara ga dabba da take mace haramun ne a biya kuɗi don ya yi wannan barbara sai dai a yi shi a babi na kyautatawa amma ba a biyan kuɗi ba zai ce to shi kenan zai yi mata barbara so ɗaya abin da ya mata barbara din nan zaka biya ni abu kaza ba gane ko to wannan shi ma haramun kuma abin da yasa aka haramta shi saboda shi abin da zai fita daga jikin dabbar ba abu bane da zaka iya kimanta shi ba ka san kimar shi nawa ba bai da kima ma'ana ba wai ba da kima ta cewa ba abu bane mai daraja ba ka san iyaka kimar shi ba kuma abu ne da da za a cire a baka ba za ka iya karba ba to wannan zamani yanzu ya zo ma ba dabbobi ba kawai har mutane suna wannan akwai waɗanda ake ɗaukan hayar su su je a cire mani din su a ajiye a kwalba ana siyarwa da wanda ba ta haihuwa ko abin da ake kiran shi IVF ko IVF ake kiran shi mana hanya ga wanda suke neman aihuwa wani lokacin za su je sai a ce to ga kamfin kamfin na mani sai su zaɓi wanda suke so wani ne ya zo ya siyar aka cire a jikin shi aka ziyarci, shi sai a ɗauka a sa a mahaifar ita matar wanda shi yana daga cikin abin da ya zama kaban malamai suke cewa baya lalacewa mana idan daɗewan shi a waje baya sa lalacewa na haka za a yaje shi na shekaru da yawa ke lalacewa shi yasa ita kanta wannan matsala din malamai suna bayani akan ta matsala ce ta zamani da zamani ya zo da ita hanya ce ta neman lafiya ko ta neman ɗa to amma dai idan ta ci karo da abin da shari'a ta zo da shi sai a ajiye ta idan shi mijin ne inda abubuwa ne da suke faruwa idan shi namijin ne ya zama eh, a halittar da Allah ya masa da ɗabi'arsa mani din shi baya baya fita da karfi yanda zai je ya ratsa har ya shiga cikin mahaifa to wannan babu laifi in nashi ne shi da matar shi za a iya zuwa a bi hanyoyi da za a ciro nashin a saka a cikin mahaifa dan matar shi ce dama wannan babu laifi amma inda laifin yake a dauko na wani mutum kamar yanda ya zo a wannan babu a dauko na wani mutum a sa a mahaifar wata mata wannan shine inda matsalar take ko kuma a ɗauko su matar da mijin ba a so ita ta aihu da kanta wai saboda in ta aihu da kanta jikinta zai lalace idan suka sadu da mijin nata idan abin ya danyi nisa sai a zo a mata aiki a ciro abin sai a sa a cikin wata mata sai ta aifan musu da duk ana yi a kasashen turai in gane ko to kaga wannan tunda ba musulmai bane wannan abin da suke yi ne amma dai shari'a ba ta yadda da shi ba to almuhim idan mutum yana da dabba namiji wani kuma yana da dabba mace sai ya zo ya ce da Allah yana so ka bashi dan ya nemi iri to ba za a yi ciniki ba ba a cinikin wannan abin haramun ne shine asbul fahli alfahli shine kamar wa'umi namiji amma ya shafi duk wani dabba kuma namiji قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد الفحل كما زال صلى الله عليه وسلم يا يهني أكن كدن da za a bayar na barbaran wato raƙumi wanda yake a ce amali da ake cewa namiji raƙumi a biya kudin wai dan ya je wannan abin ya ce haramun ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma haramun ya ce ma na haitu kuma an hufajtani ku abin da na hane ku to ku bar shi da haka haramun ne mutum ya aikata qala babun idza sta'jara ardan famata ahaduhuma wannan babi yana maganar idan mutum ya bada gonarsa ya ba da gonarsa ga wani yana aiki a gonar sai ɗayansu ya mutu ko shi wanda ya ba da gonar ko shi wanda aka ba gonar ya mutu to shin bayan mutuwarsa wannan aiki da aka bayar na a dinga yin aiki a gonar su magadan za su zo su zartar da shi ya ɗore ko kuma za su iya ma'ana litaminin ne shi su yanke shi ya ƙare mutum ne yana da fili sai ɗauki ma'aikata ya ɗaura su akan gona suna noma sai ya mutu ya bar su suna kan aiki to shin da ya mutu ya bar su suna kan aikin nan waɗannan za su ci gaba da aikin ne ko kuma za a dakatar da aikin su tunda shi ma leburanci ne su dai magada ba su suka ba da wannan leburancin ba kala wa kala ibnu sirin ibnu sirin yake cewa tabi'i ne laisa li ahlihi an yukhrijuhu ila tamamil ajali cewa bai kyautu dangin shi wannan wanda ya bada wannan gona ku fitar da wanda aka ba shi gonar ya yi aiki ba matukar lokacin bai kai ba iyakar ba ta kai ba ina idan sun yi akan cewa za su yi shekara ɗaya ne sai ya rasu kafin shekara ɗaya to su bai shekara ta shekara ɗaya ya karasa shekara ɗaya shi kenan sai a zo a ci gaba da abin da za a yi وقال wa والحسن وإياس بن معاوية رحمهم الله تمضى الإجابة إلى Suma waɗannan tabi'ai تابعي suka ce za a gudanar da wannan aiki na leburanci har iyaka lokaci, ba za a ce daga ya mutu kuma komai ya tsaya ba an gane ko wannan yana faruwa ko a cikin gado misali mutum ya mutu ya bar wasu abubuwansa na gado ila ya bar mota ya ba wani lon ɗinta akan cewa zai biya shi sai ya mutu kafin wannan ya gama biya ba za a ce to daga ya mutu kai da aka baka wannan abin ka dawo da shi ba a sai a zo a duba a ga ina suka tsaya an gane ko ina ne yarjejeniyar da suka yi to shi yasa rubuta abu yake da muhimmanci hagan an rubuta an san wace yarjejeniya suka yi قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يشكي مزالة صلى الله عليه وسلم لوكا شند أكي ياجن خيبة وأن ينكي نيهودا يا شغني مروان ta hanyar sulhu sai ya ba da khaibar ɗin ma yahudawan suna noma ta suna noman wannan gonaki na a akan cewa za a dinga ba su wani kaso a ciki shine dadansu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayin wannan yarjejeniya ai yakin kaibar an yi shi shekara ta takwas bayan hijira kenan to bayan shekara uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan ah, yarjejeniyar tana nan to yarjejeniyar nan ta ci gaba shi ne ya ce ta ci gaba a zamanin manzo sallallahu alaihi wa har yaro abubakar ya zama talifa ya tsorar da ita radiyallahu an bai canja ba da kuma farkon kalifancin umar radiyallahu an to da umar ya fara kalifanci ya shudar to sai aka samu tangarɗa, sai umar ya yi da taminin wannan kwangilan sai aka tsayar da wannan aikin da aka wannan aikin sai ya tsaya ya ce ya kunce shi kuma to amma dai tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har Abubakar har farkon khalifanci Umar ba a yanke shi ba to amma da aka kai wata gaba ya zama akwai damuwa sai Umar ya ya yanke domin su Yahudawa sun so su yi munafurci a lokacin sai suka je suka rubuto wata takarda sai suka kawo suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida musu da wannan ta tasu to sai ya zama abin da suka kawo ba na gaskiya ba ne sai umar ya ce bai yarda ba kuma aka samu shaidu suka tabbatar cewa ba a yi haka ba ba su yi wata yarjejeniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan zai mayar musu da wannan waje nasu ba to shi yasa sai Umar da ya ga haka sai ya dakatar da ita sai ya dakatar shi yasa yace kuma ba ambata cewa Abubakar ko Umar sun sun sabunta wannan wato yarjejeniyar ba bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi maintaining din shi ne kawai amma ba wai sun sake shiga sabon agreement da su ba قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء النافي عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وأن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه عبد الله بن عمر yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada gonakin Khaibar a hannun Yahudawa cewa su yi aiki su yi shuka duk abin da ya fito kuma wato na gona za a yanka musu wani kaso za basu wani bangare daga ciki to abdullahi dan umar ya ba shi labarin cewa gonakin an kasance ana ba da wato aronsu ana ba da aro wasu suna nomawa amma dai ya ce ya ambaci abin da ake bayarwa a kai bai kiyaye ko nawa ba ne wa anna rafi'a ibn khadij radiyallahu anhu haddathahu أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبيد الله النافي عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر cewa rafi ibn khadij ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan ba da aron gonaki me yake nufi yayi hani akan ba da aron gonaki shine mutum ya ba da aron gona babu babu lokaci amma in akwai ajali babu ne an gane ko amma mutum ya ba da gona ya ce kai na baka ta gashi nan duk da nake so ban zo na karba na ya kamata ajiye mata ajali an gane ko ko kuma ya ce na baka na baka gonan nan a ka noma amma bangare kaza na wani to wannan shi aka hana domin ta iya yiwa ya noma wannan bangaren ya zama shi kadai ne mai amfani shi ya mishi wahala ce sai zai ce a'a ka je ka noma mu raba gwargwadon yanda ka yi aiki in ni zan kawo ili kai kuma ka zo ka yi aiki ko kuma kai za ka kawo ili ka yi aiki kuma ka cire min wani abu gwargwadon yadda suka yi al-muhim yana nuna idan mutum ɗaya ya ce abdullahi ubaidullahi dan umar dan nafi dan umar eh, daga nafi daga abdullahi dan umar ya ce har sai da manzala umar ya fitar da su daga khaibar dan umar shi ya fitar da yahudawa daga khaibar ya watsa suka koma kasar sham to sai bayan wannan lokacin ya zama an yayyanka wannan kasa ana ba da aranta ga wasu da haka idan mutum ya mutu ya bar wani aiki da ake yi ko a shagonsa ko misali yan haya ne ya bari a gidansa suna biyan haya to magada ba za su fitar da su ba har sai sun cika wannan iyaka an gane ko magada ba za su fitar da su ba har sai sun cika wannan iyaka ko kuma shi wanda yake hayan a wajen ya mutu ba za a ce mutuwar shi ta sa hayan shi ta kare ba a sai ya cika wannan zai iyalansa sun zauna sun cika abin da suka iya don haka ba a yin yarjejeniya haka abin da aka yarjejeniya a kai da wanda yake raye a kan shi za a yi koda bayan ya mutu har iyaka wannan iyakar ta kai wallahu ta'ala a'lam qala rahimahullahu ta'ala kitabul hawala mana yake cewa littafi da yake magana akan wato ah, sarrafa kuɗi in an ce sarrafawa a nan abinda ake nufi da hawala shine kamar yanzu abinda ake ce mishi transfer mutum ne kuka yi yarjejeniya da shi ko kuka yi ciniki da shi sai ya zo ya same ka ya ce kowa ne ya za a yi ka biya ni kudi na sai ya ce maka ka je wajen wani amini na ne ko kuma akwai wani akwai kudi na a wajen shi ka je ka karbi kudin a wajensa ya matsayin wannan ko kuma mutum ya ma ka tura mishi kuɗi wani ya bashi a wani waje kamar yanzu yadda ake western transfer ko ko wani abu da ya haka makamancin wannan to shi ma yana da hukuncin shi a shari'a yana da hukuncin shi a shari'a kala babul hawalati wa hal yarji'u fil hawala babun ma'ana mutum ya tura ta wajen wani don ka karɓi kuɗi alhalin shi ne kuɗinka yake hannunsa shi ne alhawala to shin ya halatta idan ya tura ta wajen wancan ɗin ka je wajen shi ko shi ya halatta ma yin haka ni da kai muka yi tunani ya ce amma ka je wajen wani ka karɓi kuɗinka eh, ya halatta kamar yadda hadisan za su bayyana قال وقال الحسن والقتادة وقتادة إذا كون كان يوم أحال عليه مليا جازا إذن ka yace kaje ka samu wancan ɗin ya zama wancan ɗin eh akwai kuɗin a hannunsa to ya halatta ka je ka karɓa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man alamali ala mali'in falyahtal duk wanda aka tura shi wajen wani ya zama wancan din akwai kudin a wajensa to ka je ka karba a wajensa kuma yanzu kamar kai ne yanzu ka yi ciniki sai a ko ka je wani waje ka kai da wani abu sai a rubuta ma cek a ce wajen banki da ce ni ba ban yadda ba kudi na za ka ba kamar haka ne ai shine ihala din ai ko banki ai suna da suna da kudi a hannun sai dai kawai in ya je aka ce to ai wannan account din an fi shekara goma da rufe shi a ga dole ya dawo wajen ta amma dai in ya zama wancan nan akwai kuɗi a wajensa ba laifi bane kai ka je ka karɓa a can ba za ka ce dole dole dole wanda kai mu'amala da shi shi zai biya ka ba ya eh, yi wancan kuɗin ma da ya ce ka je karba gashi haka dan ya ce ka je karɓa karba wannan ba laifi bane قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي li ahadihima lam yarji ala sahibihi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa waɗanda suka yi tarayya a wata dukiya ko kamfani shine a ne, da kuma masu gado to ba laifi ba ne wannan ya karɓo wannan fiye musaya a tsakaninsu amma wani ya tura wajen wani cewa ka je karɓa abu kaza a wajen wani amma idan ya zama Eh, akwai akwai rashin cikawa a wajen ɗayan to ko kuma akwai kuɗi a wajen wanda ya tura shi to zai je ya karba ba zai dawo wajen wannan ba sai ya karba a inda aka tura shi wannan babu dai قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wato taurin bashi na mai wadata zalunci mutum ne yake da wadata kuma kake bin shi wani haƙƙi kullum ka je ce ma babu ka dawo gobe to wannan zalunci ne kuma az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah shi zalunci wato duhu ne mai yawa ranar tashi a kiyama saboda haka mutum ka mishi aiki yanzu ya ce ka dawo gobe ya ce ka dawo jibi ko ya dinga baka kaɗan kaɗan har ka ga abin ma bai ma amfani wata wannan zalunci ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine matsal al matsal shine abin da zaka zaka matse shi da haka ka takura wani ka ibashi hakkin ka wannan zalunci ne Ya ce, amma fa idza a ahadukum ala mali'in falyasfa duk wanda aka tura shi wajen wani cewa ya je karbi kudin sa kuma alhalin wancan din yana da wadata shine mali ma'ana yana da kuɗin a hannunsa to ya je karba a can sai ya je karba a can قال babun إذا ahala ala mali'in lahu raddun Cewa idan har aka tura shi wajen wancan ya karɓa, to ba zai ce ba zai je ba. Wani haka shari'a ta ce, yana je ka je to ka je. Ta je in ka je baka samu abin da kake so ba zai ka dawo. Ƙalihadda sana Muhammadu Bani Yusuf, Ƙali Haddasa na Sufiyan an Nifniba Kwan, Anadiala'a Raja, Anabi, Huraira Ta'ra, Biyallahu, Anwar Anadiyyai, Sallallahu alaihi wa sallam, Alƙalaa, Maslul, Ganiye, Gwamnon, Wamman, Utbe a alamane in fal ba irin wancan hadiyu. kenan abin da yake nufi ai umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kuma in ya bada umarni wajibi ne a bi umarni ke Za a ce wa man utbi'a ala in duk wanda aka tura shi wajen wanda yake da shi din to faliyat ba umarni ne yaje je na haka bai da dalilin da zai ce shi bai yarda ba in har ya tura ma ce to ni yanzu ba kuɗi a na? amma ka je wajen wani ka je karɓi kuɗin nan to sai ka je wajensa amma dai da sharaɗin cewa wannan ba akwai kuɗi a hannunsa domin babu ba zai tura ka wajen wanda yake babu ba ala babun in a hala dainal mayyiti ala rajulin jaza babun cewa idan bashin mamaci wanda ake bin shi bashi ya mutu da bashi sai aka tura wanda yake bin bashi din cewa ya je wajen ai ba dole karba wajen mamacin ba to wannan babu laifi ya halatta don haka bashin mamaci ana iya turawa ga wajen wani aje a karba ko a biya ko a karbo قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي أبي عن سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا سل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها فقال هل عليه دين قيل نعم قال هل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه وانا حديث نسلمة ابن الأقوى رضي الله عنه yace muna zaune wata rana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka zo da wata janaza ma'ana gawa sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shi sallah sai ya ce akwai yana da bashi ana bin shi bashi sai suka ce a'a sai suka ya tambaye su kuma ya bar wani abu na gado sai suka ce ba abin da ya bari kenan baya bin bashi ba abin shi bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah sai aka sake zuwa kuma da wata jana'iza suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamata sallah sai ya ce yana da bashi a kansa sai suka ce eh, yana da bashi sai ya tambaye su to ya bar wani abu da zai iya biyan bashin sai aka ce eh, ya bar dinari guda uku manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya mishi sallah kenan dinarin guda ukun ila iyaka abin da ake bin shi bashi kenan ko kasa da haka za a iya biya sai aka zo da jana'iza ta uku suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ta sallah sai ya ce ya bar wani abu suka ce bai bar komai ba ya ce eh, to ana bin shi bashi suka ce ana bin shi bashin dinari uku kafin yanzu shi ake bi bashi kuma ba abin da ya bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ku yi mishi sallah ni ba zan mishi sallah ba ba zan mishi sallah ba sai Abu Qatada shine wato Rabi'i ibn al-Harith radiyallahu anhu sai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka mishi sallah ni na lamunce zan biya bashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mishi sallah idan ka ga yanzu ai bashin mamaci ne ya koma wuyan wani to ba za su ce mu dole magadan shi bane za su ba mu bashi ba ma so a wajen wani ai shi kaga ya mutu kuma wannan abu da bai cikin masu gada shi amma ya ce ni zan biya don haka ni zan biya kaga aka zo aka samu ba za su je mu ba mu yadda ba sai dai magadan su biya mu a wannan bai yi ba kaga ana iya ma'ana canja aka bashin wani ya biya wani ya ce ya dauke zai biya to wani abin da ya shafi hawala kenan ne ma'ana ka canja ko ka tura wani wajen karɓar wani kuɗi ko wani abu wannan babu laifi shari'a ta halatta shi kamar an ce ba za a buɗe wannan ƙofar ba to mutane za su shiga cikin matsi da takura ƙara rahimahullahu ta'ala kitabun kafala za mu tsaya akan wannan babi insha Allah littafi ne da zai magana ko hadisai ne da za su yi magana akan kafala abinda ake nufi da kafala shine wato mai ba da lamuni ko garanto ranar mun yi ta tambaya mai ake nufi da garanto a hausa babu da yake a jos muke amma yanzu ba mu sani ba ko an samu ma'anarsa a hausa mene alamuni labarci ne a yi abbaman ne a yi <laughs> abbaman ne a yi larabci ne abdaman larabci ne amma dai tun da an are shi ya zama hauka shine abin da kowa yake ganewa mai ba da lamu abinda ake nufi da shi shine eh, kai za ka ba da tabbacin cewa idan wani ana bin shi bashi aka gaba zai iya biya ba sai ka tsaya masa ma'ana wannan tsayawar da ka masa duk abin da ya je ya dawo fa kai za a samu Shi ne wannan baman shi ne. lamuni sun shi kenan da larabci baman gane ko baman ake kiran shi to wannan yana da sharuɗansa waye zai zama kafi kuma wa za a zama makafi an gane ko to wannan zai zo ya ce babul kafalati fil qardi والديون بالأبدان وغيرهما باب بعد لامني أشكين رنشي da kuma bashi ko da gangan jiki ko da wani abu kenan lamuni din nan zai iya zama rubutawa za a yi zai iya zama wani abu ne za ka cire ka bayar ya zama lamuni gane ko za a iya rubuta yarjejeniya to wani fa ta tsaya masa duk da ya abu kaza ba to kai za a kama ko kuma a sai ka ba da wani abu da zai zama an karɓi lamunin wannan abin idan baya nan wannan abin ya shiga hannu wannan shi ake kira kafala ana kiran shi alkafil ne ko to za mu tsaya a wannan babin a insha Allah daga kan shi za mu tashi amma sai dai kuma zai zama shi ne karatunmu na ƙarshe insha Allah sai bayan azumin Allah ya raya saboda ina da uzuri na wani sati na tafiya don haka ba za mu samu zama karatu ba a iyaka abin da muka karanta kuma muka faɗe shi daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuma ya zama kuskure ne muna alƙwala madaukakin sarki ya yace mana da haka sai a kula za mu tashi kan kitabun kafala an gane ko a gaban nan kafin a kira sallah ina tunatar da yan uwa da jan hankalinsu musamman akan shi wannan wata da ake fuskantar sa watan azumi mai alfarma mai daraja wanda kowane mutum mutumi ya san kimarsa ya san darajarsa kuma yana kwaɗayin rikashi to manzala sallallahu alaihi wa sallama daga cikin abin da ya sunanta mana shine wato yawaita azumi a cikin watan sha'aban kafin watan ramadan wani ita sunan sunnan manzala sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya zo daga nana aisha radiyallahu anha da ummu salama da zaidu usama ibn zaid nana aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin shi yana azumtar wani wata fiye da yanda naga yana azumtar watan sha'ban sa haka nan ummu salama take cewa in na so ma zan ce yana yan bai taba jera wata biyu yana azumi ba banda sha'ban da ramadan saboda yawaita yanda su ga yana yawaita azumi a cikin sha'ban to shine har shi usama ibn zaid radiyallahu anhu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce me yasa naga kana yawaita azumi a cikin watan sha'ban sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da amsa ya ce masa zaka shahrun yabfulu anhu na nas baina rajab wa ramadan يرفع في ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kana yawaita azumi a cikin sha'ban me ya hikima a haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan wata ne da mutane da yawa ma'ana suke sakaci a cikin sa ma'ana ba sa kulawa da shi abin da yasa ba sa kulawa da shi kuwa saboda ya fato tsakanin Rajab da ramadan daga rajab ai sai shaban sai ramadan ko wanda wannan sai ya sa kamar ba a bashi kulawa yanzu inda rajab ne ai zaka ji ana ta cewa na azumin tsofaffi kowa ya shiga cikin azumi ne waye waye da sauran sauransu to wannan abin da suke sai ya sa su dauki sha'aban kamar ba wani wata ba kuma da an gama sai a shigo ramadan an manta da sha'aban yace to mutane suna sakaci a cikin watan sha'aban yace kuma wata ne da ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a cikinsa mana duk ayyukan da bayi suke a shekara a cikin watan sha'aban yanzu ne ake ɗaukaka ayyukan bayi gaba da kenan daga ramadan duk abin da za ka yi aiki ramadan har a shiga shawwal a shiga zulqa'ada zulhijja muharram sai an zo daidai sha'aban sai a daga wannan ayyuka zuwa wajen Allah madaukakin sarki sai ni kuma kwaɗari na shine ayyuka na da za a ɗaukaka ya zama ina azumi azumi yana cikin abin da za a ɗaukaka saboda su. kenan sunna a cikin wannan wata shine mutum ya yawaita azumi duk da yake wasu sun kirkiri wasu abubuwa sun raba shi da shi wannan wata kamar misali raya daren sha biyar jiya kenan yau sha shida ko daren sha biyar shekaran jiya wanda ake kiran shi ne su sha'aban wanda wasu ma ba su san ana komai a watan sha'aban ba inda an ba azumin su sha'aban ba bal wasu sun tafi da nisa har sukan ce ai shi ne daren da Allah yake raba arziki yake kore bala'o'i amma duk wannan maganganu ne da ba a gine su a kan dalilai masu inganci ba mafi yawancin hadisan da suka zo hadisai ne da ba su da inganci wasu kuma har suka rataya da ƙari cewa cikin raya wannan dare har wasu salloli ake yi akwai sallar da ake kiranta salatul raga'ib wacce za a ce a yi sallah raka'a ɗari a karanta kulhuwa dubu a cikinta wannan salatu raga'ib ake kiranta to wannan sallar ita ma ba ta da wani asali ba ta da wani dalili mai karfi don haka kar mutum ya je ya ɓata lokacinsa cikin abin da yake ba Allah bai shar'anta ba kuma ko da yana da kyakkyawan niyya Allah ba zai karba aikin ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad inda a ce wannan abin abu ne da ya kamata a yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi sahabbai da sun yi to ko kuma tabi'ai da sun yi ma'ana da koyo a wajen sahabbai to su ba wanda yi haka abu ne da aka kirkire shi ya zama kuma ana cewa cikin watan sha'aban a cikin shi ne aka yi isra'i ana raya wannan dare da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babu wasu kwanaki da suka zama kwanaki ne na biki da ake raya su a musulunci a matsayin sunansu ibada in ba kwanaki guda biyu ba shine Idul Fitr da kuma Idul Adha azumi sallar azumi da kuma sallar layya wannan sune bukukuwa kawai da musulunci ya da su a amma duk wani wanda biki da ba wannan ba musulunci bai yadda da su ba aku Allahumma akwai hadisi guda ɗaya na Mu'az radiyallahu anhu wanda bai haji ya fitar a cikin shu'abin iman da tabarani da sauransu kuma hadisin malamai sun karfafa shi shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan nisfu sha'aban idan daren tsakiya ya kai sha'aban ko watan sha'aban ya kai tsakiya Allah yana kusantar bayinsa kuma yana yafe ma dukkanin bayinsa sai mutane guda biyu wanda yake shirka da Allah da kuma wanda yake da wata kiyayya tsakanin shi da dan uwan shi musulmi har sai sun yi sulhu wannan shine abin da ya tabbata akan wannan nisu sha'aban gani ya tabbata ba a ce ayi sallah za a yi kuma a cikin jarabawa abinda aka nufi ana nufin Allah yana kusantar bayinsa kenan babbar sakon da hadisin yake nuna mu nisanci shirka domin shirka tana rusa dukkan ayyukan bayi ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين wannan wahayi ne Allah ya ba cewa inda zai yi shirka to ayyukansa za su baci kuma ya zamanto cikin masu hasara haka na Allah ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu inda za su yi shirka duk abin da suke aikata ya rushe kuma shirka din nan shine ka tara Allah da wani cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah shirka ba sai ba sai kawai ya takaita sai ka yanka ma wani Allah ba ba shi kadai bane shirka shirka tana nan da yawa riya ma shirka ce kenan har ya ma mutum ya nika shirka tunda Allah yana gafarta ma kowa da kowa banda wanda ya shirka to ya ba shirka sai mu biyan nizanci ne duk abin da zai yi kokari ya ga cewa ya tsakani da Allah sannan duk wanda yake da wata damuwa tsakanin shi da dan uwan shi musulmi to yayi kokari ya warware domin ba haka ba Allah ba zai yafe mishi a cikin irin wannan dare bai cikin wanda Allah zai yafe kuma hikima na yawaita azumi a cikin sha'aban shine ko da ramadan ya zo ka riga ka saba ma kanka ba za ka galabaita ba wani in ka gan shi ranar azumin farko sai ka ga kamar an koro shi daga yaki musamman in la'asar ta kai zai ga idan shi ya fi fito <laughs> bai riga ya saba ma kanka ba wannan shine yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikin sha'aban kuma tun da kusa ne da shaban kamar yana shiri ne na shiga ramadan kuma magabata sun kasance sukan shagaltu a cikin wannan wata da yawaita karatun alkur'ani har ya zaman ma cewa ana cewa ai sha'aru sha'ban shaharul qur'a watan makaranta da yawa magabata sun kasance ma sukan ajiye harkokinsu na kasuwanci su dukufa suna karatun alkur'ani a wannan wata ba don komai ba sai dan wato su shirya ma watan ramadan to abin da ya kyautu a ce mutum ya shirya kenan da shi wannan wata mai alfarma wanda yake zuwa kuma daga cikin manya-manyan ayyukan da ya kamata mu fuskanci ramadan da shi shine tuba mutum ya yi tuba tuba wacce take kyakkyawa daga dukkan zunubai Allah ya ce ah, wa tubu جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا duk wani abu da muke ke aikata ya tabbatar cewa ya tuba ya warware kansa daga waɗannan abubuwan ya dukufa ya koma ga Allah domin wannan ramadan din dama ce yanzu yadda muke magana na Allah kaɗai ya san wanda zai kai wannan wani babu da tabbaci ni bai gana ce ban kai ba ko wannan ko wancan ba ne ke da tabbaci zai kai wannan kwanaki ko akwai mai tabbaci amma yanzu wani ya riga ya tsara abin da zai a ramadan wani ya riga ya ba da ɗinki na sallah ba ma na ramadan ko wani ya riga ya sai waki ina ba da shi za a ci waken ba ko wani ya sai gero ba da shi za a sha kunu ba wani ya sai suga ba da shi za a sha ba saboda haka ba wanda yake da tabbas zai kai wannan amfani a cikin to kaga mutum ya shirya kansa in Allah ya sa mun kai a bi a wani mai haka ake to in ba mu kai na shi nan sannan ga wanda suka kai din za su iya fara abu amma ba dole a gama da shi ba. ko wani za ka ga za a za a shiga ramadan yanzu ina son mutanen da an yi azumi da su na bara amma su ba ka kuma ba wai rashin dabara su bane a lokaci ne kawai kowa da lokacinsa ba ka za mu iya kai ramadan a fara da kai kuma ya zama ba a kai da kai ba wani a wajen Allah ba abu bane mai wahala sai mutum kaga an tashi da shi ramadan wani a farkon ramadan sai kaga mutum ya mutu kaga ya rufe azumin amma bai kai ba wani ya mutu da azumin a bakinsa wani an fara azumin da shi kila jinyar za ta same shi wani zai kai kila goman farko wani zai kai goman tsakiya wasu kuma Allah ya kawaita rayuwarsu har su kai na karshe to kaga ba kowa bane yake da wannan tabbacin ita rayuwar nan ba ta da tabbas shi yasa a koda yaushe ake so mutum ya zamanto yana daɗa bibiyan ayyukansa yana daɗa gyara kansa yana daɗa ma kansa shi wanda kuma ya kai ramadan nan aka gama da shi aka yi idi da shi yana da tabbacin zai kai wani azumin <coughs> babu tabbata babu tabbata za ka tashi baka waye gari ka shirya komai naka baka san mutuwa na gaban ka an da ya san mutuwa na gaban shi ai ba zai fita ba to amma wannan abu ne wanda yake na Allah madaukakin sarki a babban fata shine mutum ya yayi addu'a idan Allah ya tsore ta rayuwar mu mun kai lokacin nan sai Allah ya rubuta mu cikin waɗanda za su yi aiki da zai zama kansa wannan shine sai mu dinga cewa Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna ramadan in Allah ya isar da mu ya amsa addu'a mu to Allah zai isar da mu ba kuma wannan hukunci ne na Allah madaukakin sarki da haka wannan shine abin da ya kamata a ce mutum yana ma kanshi shiri a irin wannan kwanaki masu albarka duk da yake yan uwa da yawa suna tambaya suna jin ana bayanin cewa idan sha'aban ya kai rabi ba a ba a azumi ko ko eh akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idan tasafa sha'aban kada ta sumu ko to idan sha'aban ya kai azumi rabi kada ku yi azumi ah, hikima a cikin wannan shine kada wasu mutane su dauka cewa shi sha'aban din nan sai an danganta shi da ramadan an gane ko sai an danganta shi da ramadan to shi yasa wannan hanin ya amma ga mutumin da ya saba azumin shi dama na litinin da alamin zai ci gaba da yin azumin illa idan ya kai da wato ramadan kamar yadda dai eh, kwanakin wata suke nunawa ba mamaki wannan azumin da faɗo ko asabar ko lahadi ko ila ko juma'a ba mamaki yau muna sha shida kaga nan da kwana goma sha uku za a iya ɗauka azumi ko sha uku kaga wata asabar ke nan gida ko asabar ko lahadi ko manzala sallallahu alaihi ya ce kada ku doshi azumin wata ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai mutumin da yake ya saba azumin sa ne to wannan babu dai to kaga wannan yanzu wanda ya saba azumin litinin da alhamis kaga banda wannan satin da za a shiga sati na ƙarshe yana azumin litinin da alhamis in sha zai azumin litinin da alhamis kuma juma'a a huta a sabar gida shi da azumi wannan da ya dai dan ya ce illa rajulan kana ya sumu sai dai mutumin da ya kasance yana azumi amma haka kawai ba ka azumi ranar alhaji kawai ana jibi azumi sai ka tashi da azumi na musamman ko kuma ana gobe a asabar ran juma'a kawai sai ka tashi da azumi to wannan ba a yi shari'a ta hana da haka kenan ko da hannun da aka yi na yin azumi idan sha'aba ya kai tsakiya ba an ce kwata-kwata kar a yi azumi ba a'a kar mutum ya yi ta jera azumi kuma har sai ya danganta shi da ramadan amma dai mutum zai yi yahuda ne ga da mai azumin annabi dawud ya sha yau ya ajiye gobe ko ya yi litinin da alhamis ko ya yi azumin shi na sha uku sha hudu sha biyar ya huta na ya daga kafa sai bayan ramadan wannan duk yana da wannan zamu haka muna roƙo kwallon madaukakin sarki ya amsa mana addu'o'in mu Allah ya yafe mana kurakuran mu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu mu ladan shi gabatar mu Allah ya gafarta musu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك